To zaɓe dai na farko bai kaya ba. tun da maganan nan ina tabbatar maka abin da aka nuna zaɓe ya yi an fitar da sunayen mutum biyu da Bukola Saraki da wanda aka ce mataimakin shi na Senate President Duka da Madu. Wannan in mata kaya to da sauran wata bayan wannan. Domin maganan nan na iya shiga kotu kuma in ta shiga kotu muna kyautar tun abin da aka yi ba za ta tsaya ba. amma tun da yake a kullum mutane masu neman shirya ne shi yasa ake maganan doka an aza su bisa kanmu suna gabanmu shi yasa muka ce to mun yadda a je a haka ɗin idan muna da neman abin da za mu nema kotun mu je. To yanzu eh, za ku tafi kotun ne ko kuma dai akwai sulhu yar cikin gida? Da zai ana mu zuwa kotu ai ba mu kaɗai aka zalunta ba, ba a zalunci hunkuyi ba. an zalunci jama'ar Najeriya ne, an zalunci demokradiyya ne, an saki ka'idan da abin da ya kamata a yi na doka ne. In ko an yi ba don wani ko fuska ko muryan wani ba, ko girman wani ko kankancin wani ba. Sai a je a nemi menene abin da doka ta ce. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi ƙarfin dalilin da ya sa mutane suka zaɓi a yi demokaradiyya ba mulkin soja ba. akwai masu cewa majalisa duk da cewa an yi zaɓe jam'iyya ba ta da ƙarfin ta tilasta wa 'yan majalisa 'yan takara saboda haka a majalisa za ta iya yin yadda ta ga dama misali abin da ya faru majalisar wakilai waccan majalisa ta bakwai inda ga pdp abin da take so amma yan e, pdp suka haɗa kai da yan jam'iyyar ku ta apc ko waɗanda lokacin ana acn suka zaɓi waziri tambuwal abin da ya same ku kenan majalisar dattijai yanzu mm, ba haka ba ne <laughs> ba abin da ya faru wancan karo daban wanda ya faru wannan karo daban to ina ban faru wannan karo mm. mai doki ne aka bar shi kan kuturinsa To. shugabancin nan an raba biyu an bai wa jam'iyyar da ba ita take da mulki ba sun ba da masu mulki. Wancan karan tambuwal da mataimakan shi dukkan su yan jam'iyyar PDP ne ko ka manta. Sai me ya kawo wannan wace-wace? An ɗauki bisan baki ne aka bai wa akuyan baki.